addini wasalatu wasalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna cikin littafin muktasar khalil muna shahida 160 ko ko muna babin a talatin babun wannan gambu an buɗe shi wannan kyamri. mu zo hurila alhajju wa sunnatul umrat maratan hurila alhajju an farlantar da haji maratan wa maratan an farlanta hajji so ɗaya an sunantar da umra so ɗaya cikin rayuwar ɗan adam ya zo shi hajji so guda wanda shi ne farilla duk wanda zai komawa musu hajji na sun ya wani gidaje eh. sunna ta umra guda ta a sunna guda kuma sauran abin da ya rage na sauran rayuwa su hajji na Eh. eh zai ce ibada za suna in eh, ibada ba hana zuwanta ba in mutum na da abin da ya kaɗi ya ba talakawa to sai shi hajji mana saboda yana yiwa baka san wani na za ka dawo ka yi wani wala da su umman ba hmm. muna tari bai bashe su a'a ni na ga wanda ni na ga wanda ya tafi Saudiya da yace ina ga wannan na ga wanda ya tafi Saudiya da yace Saudiya da Ramadana umra ya yi ya zo masallaci sai ga hannu ne wanga ja ne wanga ja ne yace lahiya an ka ce ba ki abi ya kai can an ka ce kai tan yace shi mutanen da muke an ka ce aljanna yace ya rike Allah ya kuma umra ga Ramadana shi ya haƙa ne a cikin eh, ya ce kuɗinan da yake biya ya tuhu zai ba bayan Allah sun ci abinci da ramadana kuma zai yi wani alkhairi ban da shi eh? ah, kai kacce mai yaba su nace na ga wanda ko ba haka magana eh magana ta ake da munasara kai kyau faɗi a to wanda wanda ya haka ne ya tsotsar a kan karan gombe a hannun kace haka eh marai ku dunni dunni hajji za a yi wajen niyya hajji za'ayi a yi ai zuwa ta yanzu shi ga fadar nahila amma dai kasan ciki ne akwai fadilai ko suna na ku akwai fadilai ciki ne kuma suna na ku sai yana yi baki haka bai yana wani bai gama yanzu ya koma su kama ba yanzu ba to bari karatu eh sami oho ana haka an fara an fara an fara ne gaske to a cikin kasancewa hajji wajibi amma a ce maza domin idan mutum ya samu ikon zuwa yana yiwa in bai gaugawa ba ne kubci idan mutum ya samu iko zuwa yana da lahiya yana in bai gaugawa ba rashin lahiya shigo idan mutum ya samu iko zuwa yana da shabab yana yiwa in bai taimaki da tsuwa ce to a cikin a cikin wajen shi ne wa takhirihi hajjin ko ko jinkirin da yake jinkiri li khawli wa wata hal lokacin da kike ganin abin shin wai wajen hajji an samu abin zuwa har asin ko ku ana iya yana nan wajibi ga kan mutum sai yana ganin abin da kuke ya maza malama suka da gurin sani aho wurin malikiya dai kila na da an samu amma wurin imamu abu hanifa in dai kana da kudurin zuwa eh haka nami zuwa yari yari a wasan al'amur ya ƙasari alalfau wani imam wani ne alatarahi akwai kudu saboda haka wurin ma rufi aishe sa dole na mutum yi ta kuɗi ne na zaka kamin wata na shekara wata na ya ba su amma wurin imamu abu ba babu inda kana nufin da ne inda kana nufin to mu karatu wasu ya hatu homa bi islam ingancin hajji da umra mai kasancewa na amma da musulmi yanzu ko da yake hajji musulmi na ko da yake umra musulmi na a ana ana azumi mai sallah awo amin eh, mai sallah na iya zama azumi mai sa azumi na ba riga gare to mu karatu wai hurumar waliyu a aradi'in wali magayishi ya yi harma daga kamar wasu shayarwa mamara bi'i yaro bi'i awo ya ce da shi zai haji zai to ya ka zo da shi ni kaci to shi wali ne a ma ga yaron da amma kashin saboda wani to yau na za a tsiranta shi tun da dai mai haji sai mutakara kuma wajen reda an tsiranta yaron kulbar harbi kusa ga hurumi na kai kusa ga maka kaɗe wata gwada wata da mai aluga to shi ma ya ana ganin ba matsala ya ana kana kuma matsala kai ta gwada da kuma amma ta ya wa mutabakin wali ya harama daga murbaci wanda hauka ne ta sadu wato lokacin da ake harma ba ta abin nan ba wani ne na yi sun zo amma banda mai farfadiya banda wanda aka ɗan rufewa wani lokaci ya farka wani lokaci wani abin ya farka shi harma matukar dai bai kai a lokacin hukufi ko da an yi to da miƙati a zo da shi makka ko da nan a zo a tsaya da shi

ku zo in ko in ko shi mu mai yanzu ya harba ba izin wali ne ba ya samu ya walwale shi a wali to in ya balagawa yake babu ranko in jimal sabanin bawa amma sabanin bawa da ya harba ba da izinin wali ba wali ya take ya walwale ya rama amma wancan mu mai yanzu in ya balaga ba wa amarahu maqaduruhu wa amarahu huwa wali ya umurci wancan rabi'i maqaduruhu abin da yake abin da ake ko da wanda yake mu zo wa illa in ko ya zama ba abin da yake yi ba mu zo na ba ya maye mai shi wali ya yi mai amma yan kabila ha in yana karban niyaba misali kamar dawahi da sa'ayi da jiwa wannan suna karban niyaba amma ban da talbiya don kauni da baki bai karban niyaba ya mai kawai ban da nazil bi da kata da kata ihranin ba kan niyaba ha ha aha haka dauka da

eh yana ta yaba awo awo in ba doka ce ba awo eh, eh. eh. a ah, sai ka sai ka dai can gehe hmm. awo kana jifo amma ta haƙi wa sa'a wa in bi mahabulaini yana iya ya zo wani nan ya zo wani nan kuma shi na shi ya yi amma da wahi shi kan sai mutum ya shi da kai wato aikin karanta da alazu suna bukata a karantar su malamin su ko kaka eh ban ji ba eh ban ji ke faɗi da baki ne to baki ne eh abin ya ta mai fidiya mu zo karatu to kuma shi waliyi ne ya halartar da shi duk wuraren da ake tsayuwa fa hmm, ba eh, don umarkihin na kama wato arba kenan da mashi arfa harami da mina da muzalifa malla ya ce kai muna magana fa ka aiki akwai wata akwai a magana abinci inda shi gida yana cin abinci na goma mana isafi yanzu kuma an sai a sai malla ya ce wa ziyaratun nabqata alaihi ƙarin nabqat da an kaci abinda ya ci ƙari abinda ya hau sama alaihi cikin dukiya ta kai saudiya amma sharadi fa ya an ji tsoron bai asunto zarta ta yan bashi gida Yanzu abin da sai ya tayi da shi in ya ya fi shi waliyin laki ya bar shi gida ka mai dawo yaro ban kasa to sai shi kuma yana da kuɗi to duk ya tiya to duk abin da zai fi cikin kaya ne aka gida ba komi in ko ya zan bai da ko ɗari to wani ne shi ɗauki wannan kaya ina misalin abin da wali ka ɗauka shi dai mallam bai bai tsaliya wallahi kamar sakamakon farauta to an sai da yaro bai da hankali zo mu yabo shi a cikin kusa gare ga gwami sai ce baba sai ɗauka ya kwamci sai mutu akuya ya kashe ya ko duk zai goli shi ne haka nan fidiya wadda ta dalilin su gama ta turare da ya yi ko a zai sauran babu wanda zuwa wa sharɗu wujubihi ka farlan hurriyatu ma ma ma ma ma ma ma ma ma wajabcin hajji kamar shara'in abkuwa sai ya zan wajibi abkuwa sai ya zan farilla to hurriya sun zama ɗa sannan da balaga lokacin harma da shi bilani ya tinable ko ba ne ya ba ne zama ne na fila ba kwarai ku awo ko wajen bisu ɗaya